ونزل به آدم إلى الأرض وهي تحية أهل الجنة السلام أجمل التحيات السلام أجمل التحايا وأكملها وأفضلها وأكثرها أجرا لأن الله تعالى لا يختار لأنبيائه وعباده المؤمنين إلا ما هو خير لهم وقد اختار السلام تحية لهم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وللسلام أحكام كثيرة ينبغي للمؤمن أن يعلمها ويعلمها رئيته وأهل بيته فمن أحكام السلام أي عباد الله سنية الابتداء به وفرضية الرد قال القرطبي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها ورده فريضة إلى الإمام أحمد عن رجل مر بجماعة فسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام فقال يسرع في خطاه لا تلحقه اللعنة مع القوم ومن أحكام السلام فضيلة إفشائه في الناس وأن ذلك من علامات الإيمان ومن أسباب دخول الجنة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم حشوا السلام بينكم رواه مسلم ومن أحكام السلام بيان الأحق في البدع به إذ جاءت أحاديث عدة تبين ذلك أحسن بيان منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والبار على القائد والقليل عن الكثير راه الشيخان وحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير رواه الترمذي وقال حسن صحيح ومن أحكام السلام فضيلة من بدأ به بحديث جابر رضي الله عنه قال ليسلم قال ليسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه ابن حبان وعن بشير بن يسار قال ما كان أحد يبدأ أو يبدر أي ما كان أحد يبدأ ابن عمر بالسلام وهذا يدل على حرصه على الخير وتتناول الخيرية من بدأ بالسلام مع المتخاصمين لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام راه الشيخان ومن أحكام السلام فعله عند الدخول الى البيت للسلام على أهله لحديث أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك رواه الترمذي وحسنه وصح عن جابر رضي الله عنه مثله ومن أحكام السلام أداؤه للنساء إذا إذا أمنت الفتنة والاستحيان وذلك من التواضع وخفض الجناح لحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في نسوة سلم علينا رواه أحمد وأبو داود وفي رواية الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وأصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رواه الشيخان ومن أحكام السلام أنه خاص بأهل الإسلام ولا يدغل للكفار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام رواه مسلم لكن إذا كان مر على خليط فيهم مسلمون وكفار بذل السلام لهم لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم رواه مسلم ومن أحكام السلام بدله لكل مسلم أعرفه أن لم يعرفه لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواه الشيخان وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراف الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة رواه أحمد ومن أحكام السلام أن يسمع من يسلم عليهم ويكرره إذا لم يسمعوا أو كانوا كثيرا متفرقين وعليه وعليه أن وعليه أن يحمل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا رواه البخاري ولقول ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلمت فأسمع وإذا ردوا عليك فليسمعوا رواه عبد الرزاق إلا إذا كان ثمة نيام في المكان فلا يوقظهم بكلامه لحديث المكتاب بن مقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان رواه مسلم نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل به إنه سميع مجيب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna neman Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga sharuɗan kawunanmu kuma ya kare mu daga munanan ayyukanmu duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya shigar da shi babu wanda yake ƙasar da shi duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa wata babu wanda yake shigar da shi ina shaidawa lallai babu abun bauta bisa cancanta ce Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma na shaidawa lallai annabi Muhammad bawansa ne ko manzansa ne bayan haka lallai mafi gaskiyar zance shi ne littafin Allah alqur'ani lallai mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lallai mafi sharrin al'amari shine kirkirarren al'amura a cikin addini dukkan wani abu da ita a cikin addini bid'a ce kowace bid'a ko bid'a ce kuma kowace wata ba ta da masauki ta cikin jahannama Allah ka kiyashe mu ya ku masu imani lallai sallama gaisuwa ce kuma musulmai Allah maɗaukakin sarki ya karanci da kan shekarun da annabi Adam sallama kuma annabi Adam ya sauko da sallama zuwa gidan duniya kuma sallama ita ce kai sun mutan aljanna Allah ta mu cikin su lallai sallama ita ce mafi kyawun gaisuwa ita ce gaisuwa mafi kamala ita gaisuwa mafi falala ko babu gaisuwa da mutum zai yi samu lada irin ladan da zai samu in yayi sallama lallai Allah madaukaki sarki baya zaɓin ma annabawansa da bayansa masu imani sai abin da shine mafi falala sai abin da shine mafi daraja shi yasa Allah madaukakin sarki ya zaɓin ma musulmai gaisuwa da yin sallama Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin sarkin nuri aya ta 61 Allah ya ce ma'anan ayar idan kuka shiga gida ba ku yi sallama wa kaunanku wannan wata irin gaisuwa ce daga Allah maɗaukacin sarki ne albarka kuma mai kyau lallai sallama tana da hukunce-hukunce masu yawa waɗanda ya zama wajibi ya dace ga duk wani mai imani duk wani musulmi ya san waɗannan hukunce-hukuncen ya koye su ya kai su kuma ya karanta da su ga duk wanda Allah madaukaki sarki ya tsora tarbiyyar sa hannunsa a cikin wannan hukuma mun kawo kaɗan da cikin waɗannan hukunce hukunce daga cikin waɗannan hukunce hukunce shi da mu sani cewa tsara yin sallama sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma mai da sallama kuma farilla ce wajibi ne Imam al-Qurtubi Allah ya ji kanshi ya gafarta mishi da daga manyan malaman tafsiri yake cewa malaman musulunci sun yi ijma'i ta ko malami ɗaya ya saba a kan cewa fara sallama suna ce an kwaɗaitar an ku a mazalla ya kwaɗaitar da mu mayar da kallama kuma wajibi ne farilla ne dole ne hakan da imamu ahmad ibn hamal Allah ya kan shi da ta mishi aka ce wani mutum ne ya zo wucewa wajen wasu mutane sai musu kallama amma sai su su mai masa da kallama ba ya zai imamu ahmad ya ce ya kara tauri ya ta gurin sai in tsinuwan Allah ya tafi sauka a kansu ya haɗa da shi saboda sun ci amsa sallama tsinuwan Allah zai iya tabbata a kansu na amsa sallama da wasu ba lalle ya zama wajibi mu san wannan duk wanda ya maka sallama wajibi ne a kanka ka amsa masa sa, daga cikin hukunce hukunce sallama lallai ya da sallama a cikin al'umma yana da yana da matsayi mai girma yana da daraja mai girma daga cikin alaman imani kuma yana daga cikin sabubban da ke sa mutum ya shiga gidan aljanna hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga sahabi abu huraira Allah ya kare da a gare shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ba za ku taɓa shiga aljanna ba har sai kun zama masu imani ko ba za ku taɓa zama masu imani ba har sai kun zama masu son juna a matsayin ku na musulmai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba zan sanar da ku ba zan shiryar da ku zuwa ga wani aiki ba wanda idan kuka aikata wannan aikin zai haifa muku da soyayyen juna a tsakaninku Allah sallallahu alaihi ku yada sallama a tsakaninku ka da ɗan uwanka ka ce assalamu alaikum ya haru da kai ya ce assalamu alaikum sai maka sallama ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam manzon Allah sallallahu alaihi yana zadar da soyayya tsakanin ɗan uwa kuma ya ce mana mutum mu mutum zai shiga aljanna ba ba za mu zama yan aljanna ba sai muna son juna Allah madaukakin sarki mu gani daga cikin hukuncin sallama da ya kamata mu sani shine wanda wanda wanda yafi wanda yafi daraja yafi girma yafi yafi dacewa da shine ya fara yin sallama kamar da hadisi da suka zo akwai hadisin sahabi Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir in an haɗu mutane guda biyu mai karancin shekaru shi ya fi cancanta ya fi girman haƙƙin ya fara yin sallama ma wanda ya fi shi shekaru haka kuma wanda ke tafiya a kan hanya wanda ke wucewa shi ya fi cancanta da ya sallama ma wanda ke zaune haka in mutane suna wannan su suna da yawa wancan su uku wannan su biyu mazalla su lafi ce waɗanda suke so biyu su suka fi cancanta su fara ma mutane su sallama wannan tarbiyya ce ta zama wajibi mu gane kar ka haɗu da wanda yake gaba da kai a jira shi ne fara yi maka sallama ko a kana gaba da shi a wajen aiki ko matsayi ko kuɗi ko mulki a yana gaba da kai a shekaru kuma kira wannan ya kalla a mulkin da kuɗin ba hadisi ya tabbatar da a na ubayd Allah madaukaki sarki ya ƙara da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda ke abun hawa shi zai fara yi wanda ke tafiya a ƙasa sallama kamar yadda wanda ke tafiya a ƙasa shi zai fara yi wanda ke zauna a gefen hanya sallama haka waɗanda adadin su babu yawa su za su fara yi ma waɗanda adadin su yafi yawa yin sallama wannan hadisin imam turmiri ya ce a cikin sunan tsaka kuma ta hadisi ne wanda ke ingantacce daga cikin hukunce hukuncen sallama da kamata mu gane shine lallai wanda ya fara yin sallama da shi kuma yana da alala na musamman akan wanda shi ya jira a fara yi masa akwai lada na musamman da za a baka kai ka fara yin sallama toriya akan wanda shi ya jira ka yi masa kafin ya amsa hadisi ya tabbata daga jabir bin abdullah Allah ya fara yadda a gare shi hadisi na cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al ayyuhuma bada'a fa huwa afdal yace mutane guda biyu wanda suke tafiya wannan yana zuwa wannan yana zuwa manzon Allah ce wanda ya fara yin sallama to shi ya fi falala sai daraja a wajen Allah madaukakin sarki wannan sheka aka rawaita daga ɗaya daga cikin almajiran abdullahi al'umar allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa iya zaman da ne ina koyon karatu a wajen malami na abdullahi dan umar shahadin manzon allah yace ban taɓa ganin abdullahi dan umar ya jira wani ya fara yi masa sallama ba duk wanda ya haɗu da shi shi yake ƙoƙarin ya fara yi masa sallama saboda samu wannan darajar da falalan a wajen allah madaukakin sarki kaga wannan yake nuna cewa duk da an ce wanda an taɓa ya kamata ya fara yi to kai kuma sai ka ce tun da bai fara maka kuma ba za ka mishi ba Allah ce wanda kuma ya fara yi in kuma kai ne babban sai ka ije girman kan sai ka wabo ka kan kan ka fara masa sallama ka bi shi daraja ka bi shi matsayi a wajen Allah madaukakin sarki haka ya tabbata cikin hadisin Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kare shi a gare shi hadisin yana cikin Bukhari da Muslim azan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa baya halatta ga mutane biyu su kaurace ma juna cewa ba ka magana da juna kuma da kwana uku zurinka haɗuwa da juna wannan ya kau da kai wannan ya kau da kai mazalla kula su ce wannan bai halatta ba kowa ya fi su alkhairi mazalla ce wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam wanda ya fi su alkhairi a cikin kujin shine wanda ya fara yi ma wani sallama wanda ya fara yi ma wani sallama to shine mafi alkhairi daga cikin hukunce hukuncin sallama da ya kamata mu sani shine mu rinka yin sallama in za mu shiga gida ko a gidajen mu ne ko da ɗakin ka ne ko da gidan matanka ne da 'ya'yanka cikin kai sallama in za ka shiga Annai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa wa babban sahabin su kuma kadimin su ana bin Malik ya ƙara ta a gabi shi manzon ya ce ya bunai ya kai dan dana idza da qalta ala ahli idan za ka shiga gidanka wajen iyalanka fa sallim ka sallama to me za ka yi yace kunu barakatan alaika wa ala ahli baitik wannan sallaman da kai zai zama ƙarin albarka a gare ka kuma kan iyalan gidan naka Allah su kafa wannan kaga ya koya mana a gidajen mu in za mu shiga mu sallama saboda yana zama sanadiyyar albarka ya wuce a gidan a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya sallama lokacin da zai shiga gidan shi ko ba zai shiga gidan shi tare da shi ba Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa lokacin da malamin mai kai wannan hadisin wani sai mata tambaya ko shi gidan shi akwai jet guda biyu kafin a cikin kofin gida wa a daidai ina zai fara yin sallama malamin ya ce inda kake kake ɗan ya tsaya daga nan za ka fara yin sallama Allah ya tsaya guda ki amma dai manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa mana sai mu kiyaye kar mu rinka hajjaje mu tare da shaytanu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna daga cikin hukuncin sallama manzo Allah sallallahu alaihi yana yi ma yara kanana ma in suna tafiya yana tafiya ga yara kanana ma suna wasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu sallama ki assalamu alaikum haka ya tabbata cikin hadisin hadisin Anas bin Malik kana yana tafiya ya ga yara kanana suna wasa sai kai sai mun sallama Da mun sallama sai ke faɗa ma almajiransa yace haka naga manzon Allah yana yi haka ni ma na musu sallama ne kuma umma ta sha da manzon Allah Allah kan ga yara kanana na kai ya musu sallama daga cikin hukunce hukuncen sallama da cewa a musulunci haramun ne saurayi da budurwa waɗanda a muharramai da kuma juna hanya su ma juna sallama haramun mutunci da yadda kana saurayi ka ga wata budurwa a hanya ko ka ko baka santa ba ko hajin kuɗi ne haramun ne kuma juna sallama amma in suna da yawa kun kai biyar shida kaɗai ko kuma kun kai biyar shida ita kaɗai a wannan ya halatta da haka ba hadisun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka fa koyi ta ga daga cikin sallama lallai mutum cewa sallama ana yin sa ne kaɗai ga musulmai ba a yin sallama ga waɗanda ba musulmai ba manzon Allah sallallahu alaihi ya fara a cikin hadisin Abu Hurairah yace la tabda'u al-yahuda wala an-nasara bi salam kar ku fara mu yahudawa da nasara da sallama ba a ba a yi wanda ba musulmi ba sallama amma in wanda ba musulmi ya sallama kuma ya faɗi kalmomin sallaman yanda ya kamata ga wannan halin ya halatta ta amsa masa sallaman ta haka manzon Allah sallallahu alaihi amma kai sai ka fara yi masa sallama amma in ka zo majalisi wanda ya zo majalisin a haɗe ke da musulmai da waɗanda ba musulmai ba a wannan halin babu laifi in kai sallama sai ka fi da wanda kai su ma wanda kai da su san da su kai a usamatu bin zaid su da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya aikata haka hadisin imam bukhari ne rawaito daga cikin hukuncin hukuncin sallama ka sani cewa sallama ba sai wanda ka sani kaɗai za ka yi masa sallama ba har wanda baka sani ba in dai har ka ga cewa musulmi ne kaga alaman musulmi ne to yana da haƙƙin ka yi masa sallama kuma in yi maka sallama kana yana da haƙƙin ka amsa masa sallama lalle ya tabbata hadisin Abdullahi ibn Amr dan Aus Allah ya ƙara da a gare shi yace wani mutum ya zo don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbace shi hayyul islam khairun a cikin ayyuka ɗabi'u da mutum zai mu'amalanci ɗan uwansa musulmi da shi wanne ne yafi alkhairi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi taqimu ta'am ka ciyar da abinci وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف sannan kuma ka yi garin karanta sallama garin kai mutane sallama da wanda ka san shi da wanda baka san shi ba shi kai ka ga musulmi ne kai masa sallama ka ce assalamu alaikum haka kuma hadisin Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kare ta a gare shi wanda yake cikin mutan na Imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin alamomin tashin alkiyama munana mutum zai ga zai ga mutum yayi masa sallama amma ya masa sallaman ne kadai saboda ya san shi ba bai farke ba zai masa sallama ba Allah ce wannan alama ce mummuna daga cikin alamun tashin alkiyama to kaga mun shiga irin wannan halin har ma in kana tafiya wani ya maka sallama kuna tafiya ko biyu kaga ɗaya na tambayan cikin shi ne kaga ai mun shiga wani hali sai da ba a saba ba ya zama wajibi mu gyara wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana mu haka in zaka yi mu sallama Allah sallallahu alaihi ya sunnanta mana ka ɗaga murya yadda zaka biyar da wanda ya masa sallama in ma kai bai amsa ba ka ji kaman kaji bai amsa ba to wata kara bai ji bane ka maimaita ana san malik Allah ya ƙara da a gare shi yace ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idan sallama sallama salatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai mutu sallama in yayi da amsa ba yana sake maimaita sake har sai yayi sai uku kuma ya ga murya tabbatin sallaman da nayi wanda nayi masa yaji wani lokaci za ka yi sallama mutum da ji ba hankalinsa yana wani guri ina yau kun yi haka ko kowa haka ji sai ka sa yana da giman kai dai an ka sallama kuma alhali bai ji bane sunna shine ka maimaita kuma ka kada murya yadda shi wanda kai masa sallaman zai ji cewa ka masa sallama haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sai dai in ka in ka zo gida ne mutane suna bacci a wannan halin ana so ka sallaman daidai wa daida sannan da a shi daga cikin sabon manzon Allah al-Muqaddad ibn al-Aswad Allah ya kare da a gare shi bai wai a cikin hadisi da Imam Muslim ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ya zo cikin gida to yana yin sallama ne sallaman da baya faɗar da mai bacci wanda kuma yake idan sa biyu zai bi kuma ya amsa aka karka dawo gida wasu cinyar bacci wasu idan sa biyu sallaman ka buɗe murya ka yi hayaniya da zai sa har wanda suke bacci su farka a birkice Sannan ya sa a makarantarwa da tarbiyya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya da mu wannan shine a takaice abin da muka rubuta daga cikin hukunce hukunce na sallama abin da muka fara daidai Allah ya ba mu lafiya kai kuskure Allah ya sai mana Allah madaukakin sarki ta azurta mu da fahimtar addini Allah ta azurta mu aiki da abin da muka fahimta ya Allah kai ne jin addu'a ne ko kai ne ake addu'a ne Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا للصلاة يرحمكم الله Thank you.